بسم الله الرحمن الرحيم ويوم كمر كل الله ساك دعوة موج كنشي غبا كراتم لنا لتافي نا شذ العرض يو إن شاء الله زام تاشع كان خطط الكتاب نن يمك زامو زام تاشع كي كو طيب ما لدي بسم الله الرحمن الرحيم خطبة الكتاب خطبة لتافي Allahumma inna nahmaduka ya Allah muna gode maka ya musarrifal qulub ya mai caccanza zukata ala mazidi ni'matika akan ƙarin ni'imominka wa mutaradifi judika da kuma kyaututtukan ka masu kama da juna wa karamika da kuma karamcinka ghamartana bi ihsani ka lullube mu da kyautatawanka allazi masdaruhu wanda yake wannan mafitansa mujarradu fadli tsananin tsagwaran falalaka ce ba iyayenmu ba ne ba ƙarfinmu ba ba mu ba wa shamaltana ka lullube mu bi mudha'afi da ninkin ba ninkin na ni'amika ni'imominka wa qaulika da kuma kyautanka wa man lam yastati' minkum kyauta al falala fa subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ta'alat sifatuka sifofinka sun ɗaukaka ani shabihi daga kamanni wal misali da kuma musaltuwa wa kullu ma khatara bi balika wallahu bi khilafi zalika wa tanazzat af'aluka ayyukanka sun tsarkaka ani naqsi daga naqasa wal i'lali da kuma illa kai ko duk yadda zaka yi dole akwai naqasa tattare da kai akwai kuma illa tattare da kai la radda li madi babu mai mai da wani al'amarin da ka zartar da shi wanda kace haka yake ba mai mai da shi wala wusula ba a iya isa li qadrika ga ainihin ikonka haqqa qadrik wato gaskiyan ikonka din ko kuma gaskiyan matsayinka gaskiyan martabanka ko darajanka ba a iya isa wato ba wanda ya san ainihin hakikaninka kai sai kai kanka لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ونستمطرك ألا منا نيما آججنك دسوك الروا غيث روا أما إرن صلواتك الهامية نز wato sallah abinnan salati naka mai yawan gaske wa taslimatika da kuma amincinka albahira mai haskaka albahiya mai girma ala nabiyika akan annabinka alayhi salatu wassalam insani ainihin wujud wato mutum wanda yake na asalin samuwa wato ba almara bace ba kuma shakku bane gaskiya ne shi ya zo an kuma aiko shi almushtaq wanda aka tsamo ko aka cirato shi ko aka tsago shi min sati nurihi kullu mawjud wanda aka tsamo daga cikin haskensa dukkan wani abu wannan kuma ya shiga wani babi can daban muhammadin al-mustafa min khairil alamin nasaba wato muhammad alayhi salatu wassalam zababbe daga cikin fiyayyin halitta wato ta bangaren nasaba wa arfahum qadra kuma yafi kowa matsayi wa ashrafuhum hasaba kuma yafi kowa darajar dangantaka الذي صغر بصحيح عزمه جيش الجهالة wanda ya kaskantar da kyawawan manufofinsa runduna irin ta jahilci ma'ana ya yada haske ya yada karatu a cikin mutane wa mazaƙa ya tsatsaga ya kyakketa bisalimi hazmihi da ainihin wato alhazm shi ma kamar azum ne a nufinsa da kyakkyawan manufofinsa shamlar dalala wato tarin duhu ko kuma bata wa ala alihi ga alayensa kuma mazahirul hikam wato abin na hikimomi bayanannu suke wa sahbihi da kuma sahabbansa masadirul hima mafitan himmomi da yawa jam'u himma allazina mahadu waɗannan da suka shimfiɗa bi lafifi jam'ihim wanda yake da tarin su da kunshin tarin su almaqrun wanda ke hade da juna bisadari da kuma daidaituwa akan hanya sabilal huda suka tara hanyar shari'a wa ma'alimar rashad da kuma alamomi ko tambarori irin na shari'a wa ba bayan haka faman tabama iqdu ilmin babu wani igiyar ilimi da ke kunsuwa illa wa sarfu wasitatu face sarf shine tsaka daki tsakanin kowane ilimi wato ba wata kaca ko igiya al kaca ko igiya na ilimi wacce za ta kunsu da wani abu ko ta kullu face sai sarf ya kasance shine tsaka daki ma'ana bai yiwa wadatu daga barinsa walar tafa manaruhu babu kuma hasumiyar da yake tana ɗaukaka illa wa huwa qa'idatu face sarf shine ginshiki in huwa ahda da'aim al-adab don shi sar shine ɗaya daga cikin ginshiƙen adabi wa bihi tu'rafu si'atu kalam al-arab da shi sar ne ake sanin yalwan maganar larabawa me yasa suka ce kaza me yasa aka bar kaza wa tanjali bihi fara'idu mufradatil ayatil ayat al fara'id jam'u farida ayoyin alqur'ani ko ɗaiɗaikun ayoyi masu nauyi da saf din ne suke bayyana wal ahadith annabawiyya da kuma hadisan annabi alaihi salatu wassalam wa kuma al su da shi ayoyin qur'ani da hadisi su ne tsaka tsaki fil wusuli cikin isuwa ila sa'ada duwa ga tsira addiniya na addini wa da kuma duniya wa kana mimman tatalla'a li rashfi afawiqihi ya kasance daga cikin mutanen da suka yi leƙe zuwa ga yayyafin madarar wannan ilimi wata tallaba jam'a ta fariƙihi ya kuma nemi haɗa abubuwan da suka wawwatsu a cikin wannan ilimi talabatun wasu ɗalibai ko talabatu madrasati daril ulumil khadiyawiyya wato ɗaliban wata makaranta na darul ulum al khadiyawiyya fa innahum su waɗannan ɗalibai ahdaqu bi min kulli janib sun lullube ni ta dukkanin ɓangarora wa kana al fihim abinda suke nema su a cikin su aksara min at-talib yafi ɗaliban yawa wato abinda su suke nema in yi yafi ɗaliban da suke taruwa fama wasi'ani bai ishe ni ba illa an ahfaza al-ilma bi badlihi face in kiyaye wannan ilimi da ya shi